ga abin da shi abdulgani annabulsi ya fassara a cikin littafin sa taɗiru mujalladi na farko shafi na ɗari da goma babu ha'i babi da yake magana akan harfar ka'i yake cewa shi mafarkin hema wadda aka yi ta da gashin sufi ko gashi mai tsauri yana nuna cewa lallai hakika a munafunci ne ko kuma wani abu ake son munanan ayyuka ne ake son a sitirta su su zama lallai kyawawa ƙarfi da yaji kamar yadda muka sani hema ko tanti za a ga yawanci masu riƙe da harkar tsaro sukan yi shi a wajen yaƙi kuma sukan yi fyaɗe a ciki wallahu adam masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai